أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء كمان تفسير القرآن بجربة أو تنالا كابو مشاكل بس لو رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم مكة المدينة يوم شكرا الدنيا kazu da muke samun labarin abin da ya faru da ɗaya da cikin yan uwa ko ba kuma kungiya na sabuwa ta arewa sabuwa ta arewa wanda an samu gobara da ta kama gidan shi wanda a sanadiyar wannan ya yi saurari biyu Allah ya kusa zuwa akwai halifa aminu akwai hawa wani da muna addu'a Allah ya gafara sannan sauran kuma suna asibiti akwai hawa habibu akwai fatima habibu duka suna asibiti a arewa shi kanka wannan shi alhaji habibu shi ma yana wato kuma har yana kamar jinya saboda mafakewa shi ma da yi wannan ce babba lokaci muna roƙo ya ainihin gaggauta ba su sauri Allah ba ku sarki ya ba su lafiya kwamishin marayu wata baiwa Allah ta bada alƙur'ani guda uku kuma ta ce ta yi hukunci daga mahaifiyarta Allah ya rubuce ta da rahama wata bawa Allah ta ba da yaki goma ta ce a sa ba ya tuka da su a zuwa Allah ta maka mashi wata bawa Allah ta ba da yaki guda biyar sannan wata bawa Allah ta ba da hijabi guda hudu ga ɗan kullaye guda biyu kuma ta ce a sa iyayenta a zuwa wata bawa Allah ta kawo da hudu na kaya kaya har hudu da hudu kuma ta shi duka wannan kayan tallafawa marayu da su kuma ta shi wato a sanya ta a addu'a to duka wannan bayan Allah marayu addu'a Allah ta sa musu alheri sannan Allah ya biya musu bukatun su duniya da lahira na alheri da zai suke da duka wannan musiba Kuna da aka samu wata baiwar Allah ta ba da gudunmawar naira ɗari biyar ta ce a sa mai take addu'a bayan lafiya ta hajiya Amina ita ma abin nan ta kawo mun ba da naira ɗari biyar ita ma akwai wani shi lafiyar ta da san wani jin ta a sashi a biya akwai kids development forum sun ba da gudunmuwa ta naira dubu biyu sun ce a kafin yana cikin addu'a wani bawan Allah ya ba da gudunmuwa ta naira dubu ɗaya malama Hadiza ba ki dubu naira ɗari biyar hajiya Khadija turawa naira dubu ɗaya ƙungiyar da yake Allah naira dubu ɗaya wata gobe Allah yana fama da rashin lafiya ta ce a addu'a ta yi ko ba yau gobe ba ta cikin naira dubu goma rabi'a ta sai da ilimin yaro naira ɗari biyar hajiya maimuna ta yi ko gobe naira dubu ne kuma ta ce a sata addu'a duka Allah ya musu da su ta alheri waɗanda suka tura gudunmuwa ta akawun akwai isa yi wanda ya aika da naira dubu biyu naira ɗari naira ɗari tabbas kasuwar faru naira dubu biyu abba kaji naira ɗari biyar alhaji buhari ali naira dubu biyu ibrahim hashi naira dubu biyu bala adam naira dubu ɗaya sani musa naira dubu ɗaya umar musa abdul naira dubu biyu nasiru mansur na'am sani musa naira dubu biyu umar musa abdul naira dubu biyu na ce wa mansur naira dubu biyar habiba abdullahi naira dubu uku wani bawan allah da dubu sunan sama naira dubu goma wani bawan allah naira dubu daya wani bawan allah naira dubu biyu duka mana addu'a allah ta kama su alkhairi sannan bayan su akwai wani bawan allah ya aika da naira dubu biyar rabi digiri su aika naira dubu uku sannan madiya a naira dubu uku dubu biyu sai eh, sanye mu naira dubu uku hadiza usman liman naira dubu biyu ismail abdulrashid naira dubu biyu abdulhadi a isa naira dubu daya isa zakar naira ɗari biyar hamza hamza naira dubu daya aisha haya naira dubu biyu ɗari shida fatima da adamu naira ɗari biyar abubakar aliyu alhaji naira dubu biyu ibrahim yana naira dubu biyu bawan allah da biyu da ashirin da hudu sai fauzatu ibrahim naira dubu daya ibrahim umar muhammad naira ɗari ashirin rahila suleiman naira ɗari biyu mamman da hafsa sun haɗa gwiwa sun ba da naira dubu daya sani sai da naira dubu bakura musli mai dubu ɗari biyar sannan sai aminu hamza naira dubu sai lawan naira dubu daya yusuf abdullahi makaba naira ɗari biyar sani abdullahi naira ɗari biyar basiru ishaq naira ɗari biyar sa'idu alhassan garba naira dubu biyu abdulrashid muhammad naira ɗari biyar abdullahi muhammad bello naira dubu daya abu usman naira dubu daya maryam tahir abdullahi naira dubu daya total naira dubu saba'in da biyar kafin da sai an samu naira dubu hudu da ɗari hudu talatin da biyar akwati an samu naira dubu hudu da ɗari hudu talatin da biyar a tebur an samu naira dubu ishirin da hudu da ɗari biyu grand total an samu a taimako a jiya naira dubu ɗari da goma sha uku da ɗari bakwai da talatin da hudu allah ya taka kowa da kowa da alheri kwamitin marayu tambik ibtc bank account name office wanda ya kwamitin jibiris kaduna account number double zero double one two zero eight double one five allah ya taka wa kowa da kowa da alheri na'am dazu mun ziyarci wato taro da kungiyar mata ta al'isar ta shirya da kuma na jama'a da wato karfafa mutane a kan tallafa wa marayu muna addu'a da mu sai ya saka su da alheri sannan bayan da mun ce masallacin yi ibn Walid inda shan yi wa mata sun karu da gabatar musu da wa'azi wani abu ban sha'awa a wurin wani matashi ya zo a wurin ya karbi karɓar shahada da sunansa john bayan ya karbi karɓar shahada An ce wani suna yake zuwa suna ya musulunci ya ce yana son muhammad to yanzu ana rama yake sanar da ni cewa wannan matashi sai ga shi yanzu ya zama cikin yan har ya halarci wannan wa'azi da ake gabatarwa a yanzu a yanzu aka muna tare da su محبت کی کہتے ہیں تکلیف یعنی میں نے کو مطلب اچھی نہ کرے تو اللہ کو سے زندہ رہا کرنا چاہیے تو میں کہتا ہوں کہ جب کوئی بات بتا ہوا تو ہوگا چاہیے daga zama musulmi shi ne ya zai yi wani musulmi shi ne na babu kira ya zauna ba bayan ya tafi shahada ana rama saboda da farin a cikin ba shi wani bai ta wani wannan yace a ban bukata ko ni na shigo musulunci dan Allah ne Allah rama ji ni ma dan Allah da baka ta ma dan Allah da shi da Allah suka Allah ya saka masa alheri na'am Allah rama ina muka kwana وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا Allah ya ce kamar haka ne fatan na ba ga wani ba muka jarrabi sashi da sashi mai kuɗi a jarrabe shi da talakawa talakawa kuma a jarrabe su da a jarrabe su da masu kuɗi abin da Allah ya ce ga kowa ya kai da Allah ya ba talakawa sai Allah ya sa talakawa da Allah ya ba kuɗi sai Allah ya wasu talakawa su zage ka kara gida sai wannan ya sallama shi Allah ya ba ta ta ta ta ta ta sai wuri ta mika yana tafiya sai wani yanzu ce baya da rana. yana tafiya wani yanzu ce yadda ba lafiya yana tafiya wani yanzu ce bai da abin da za su yi gudu baki yau yana tafiya wani yanzu ce ka tangarta ta fadi ruwan sama yana tafiya wani yanzu ce an bashi mata bai da sadaki ka gwada ya fi kowa karatu to haka za su yi Allah yana so da za ka haƙuri da su za ka lura da cewa fa Allah ya fifita ta ne ya ɗaukaka ka da ya ga dama da kai ne za ka je wani gidan ka kwakwata ka ce a taimake ka sai Allah ya sa yanzu ba kai ne mai zuwa ka da shi ce a taimake ka ba Allah ya baka dukiyar ya baka abin da ya fi ƙarfin shirka da shakkar iyalanka har akwai abin da zai saura ka taimake wasu sannan Allah ya turo talakawa don ya jarraba ka kana zuwa gidan mai zaka sha mai mabukata su zagaye ka Allah ya ya zaɓi kabu ta ta kashe matsalar Najeriya kenan a hada mutum kewa. to Allah yana kallon ta Allah ya gada ma ce to ke. kenan ba kana zagi sadaka kasu matsa maka ba to daga yanzu naka naka kadai za mu ba ka barabar ta hada maka da jama'a sai ka fita kasuwa ta kare can ya yi shi kwangilan can an ce ba ta yi ba ta kusa ga maganar an turo ruwa ta yi waje da ita kamfani ya ce ba matsaloli dai su zuwa da haka da haka har ana ya baka fara kokowa da abin da za ka ci to da an hada maka da jama'a kare ka masu kana ta hada sun dame ka sai Allah ya baka naka kai ka an zo da lafiya ko ba zo da lafiya ba ya Allah duk wanda bai san talakawa kare ka bashi da shi shi ta ba ku ce a ba ya Allah duk wanda kama arziki ya zama ya tsare talakawa bai san ganin su bai san taimakon su yana ganin sun matsa masa lamba to tun da Allah da yau kimin nan bai so a matsa mashi dama dan ta hada masa da jama'a ne shi ta suka rabe shi to dan ya zauna lafiya ya huta Allah ba shi nashi shi kadai kakka hada mai daga kowa banda da mata shi azura rajahu azura idan Allah ya baka dukiya kaga talakawa suna ta kawo hali wanda za ka iya taimakawa ba shi wanda ba ta iya taimakon shi faɗa da magana mai kyau ce ku yi haƙuri mu muka san da wanda ke kamar da nauyi da ke kama da nauyi da muke fama da shi ga ya masa magana mai daɗi ko ba za ka ba shi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya Allah ya gafarta ba shi ma ka Allah ya jarabe shi da kuɗi kana kokuwa da masara baka da ko kwandala sai mai kuɗi zai wuce da wata rushe shi jin mana tana sheƙi tana wariya in ka kalle shi ka ba mata na zama a dalilin tebur tana breakfast da lunch da dina bulbulin za ka ganta ya sha riga ya sha girki yana sheƙi kamar ana barkon shi Allah ya gaya za ka yi za ka yi haƙuri ko za ka haƙuri ba kana ganin shi kashi da kace muka billahi da duniya rakiya mu rakiya mu yanzu ba ya same ka yawa bayan ta zo rakiya na gina cikin raka ta ruwa ba raka zo rakiya ba to ala yana kai za a raka ina za a raka ta wuta jarabawa shi kana ganin shi kace ka ga masu kudin da zamani barayi azzalumai an da dukiyar haram ya kai ka san dukiyar haram ya tara ya kai ka san barawo ya kai ka san azzalumi ba wa Allah wuce ai ba ka ba ka zo wucewa da kafa sai ka ga wani Allah ya buɗa masa ya gina fara gida kaga gidan kamar da sama ka saukar da shi ya sha tabasu ya sha tiles ya sha interlocking ya sha mabu ya sha ya sha ya sha kai ko ba ko ɗakin kama yoyo yake yi dan ana ruwan sama nan ka samu ne na har ko din jaririn matan ka dai an kara ya ta kuma ga ka gida ana wasan kula da gida ana wasan kuya da yawa. kana ganin wannan da ta ya za a yi wannan gidan ya shiga aljanna farayi ne wanda a ɗalibai sun ya kai kasar farawa ya kai kasar azali ka san hanyar da yake biyan samu wallahi da rakawa ku shiga take kada kaga mutum ya wuce cikin rubin asiri kawai hankalin ka ya tashi ka ce kaga barayi na siyasa ba duk yan siyasa na barayi ba gaskiya ba akwai barayi a yau siyasa amma ba da su ba ne ba ba da su ba a hada jama'a musu kuma goro a musulunci ba a yi ka hada jama'a ka musu kuma goro ka ce duk yan kasuwa mai yau da rani waye ba akwai ɗan kasuwa da ya shiga imani duk yan siyasa barayi ne mai yaudara ne waye ga maka cikin siyasa barayi ne mai yaudara ne wallahi a cikin yan siyasa a wanda ya fi ka gaskiya ya fi sama haka ne ko ba haka akwai duk malamai makwadaita ne waye ga ba akwai malaman da suka rike mutuncin su ba ba ba akwai su ha duk talakawa ba mahazzara ne waye ga maka akwai talakan da bai da kokon kuma ya da zarafi ba a hada al'umma gaba daya a musulun ruwa ba yi ba yi ko faye ba ma cewa duk sufaye da wuta ne ko guji wata ba ba duka faye da wuta ba akwai faye da sun fi karɓo da suna faye da kuma da suna irin abdulkadir jelani tsarin shi da abdulkadir ke lani ahlus sunna manyan malaman musulunci da suka rayu da shi sun tabbatar mana suna sunna manyan malaman musulunci da suka biyo bayansa sun tabbatar mana ahlus sunna har da su da islam ibn taymiya sun ba da shaida suna sunna ko ka ga an jingira mata wasu manzanni na kafirci da shirka wasu yan ba ni na iya ne suka wuce gona da iri bayan su wasu kan yi kawai ba shi kare ya kai ba har shehu dan godiyo ai kirkiro irin wayannan maganganun da karya jingira mashi amma mun san shehu dan godiyo ahadus sunna ne ahadu sunna ne tsayayye a cikin ahadus sunna wanda ya kuma mai ya tabbatar da sunna ta annabi Muhammad ya muka ƙara ganewa daga littattafan su je karanta al wayar wa ya rubuta ta fi da Abdul Qadir amma littafin ne na sunna jar kamar shi dan gudu eh idan bada ga sunan littafin da gudu aka same ta shi dan gudu ya rubuta littafi yace ihya'us sunna wa ikmalul bid'a rayar da sunna da kashe bid'a muka ce izalatu bid'a wa ikabatu sunna gusar da bid'a da rayar sunna me ya bambancin magana mu da shehu dan gudu kenan kace wai kafa izala sai mu ce shi dan gudu shi ya fara samun suna shi ya fara kenan ba ka iya cewa duk su ba ya wuce ne shehu da wariyo ya yi sumanci ko bai ba ya yi sufanci ya yi sumanci, amma wani irin sumanci ya yi irin da zai da abin shi ba su da abdulkadir menene halin suna ne kenan shehu da wani shi ma menene halin suna ne da ko shela za a yi sai a ce ya mu jama'a kadirawa saboda abin kusurin kadirawa su ne a harisu su ne wa su ne a harisu ce za ke cewa ya mu jama'a kadirawa wani irin kadiranci irin wanda shi da abin kadire shi ne irin kadirancin da shehu da buriyo abinda ake cewa su banci a wajen su tsoron Allah abinda ake cewa subanci a wajensu, yawaita azumin nafila yawaita sallar nafila yawaita karatun qur'ani yawaita azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wasu malamai sun ce shehu dan goriyo saboda tsabar maimaita azkar wani lokaci har harshen da yake kubura saboda tsabar menene subanci a wajensu cin halal duk yadda za ka yi ba za ka ba me subanci a wajensu? shi ne kana'a da zuhudu da takazannar da duniya me su waje a wajensu za ka yi samun mutum ya yi alwalar sallar isha yana sallar asuba da ita alwalar da ya abe sallar isha ne ita zai sallar asuba saboda tun daga sallar isha har sallar asuba karatun qur'ani da nafila da aka rage cikin dare da shi sai Allah irin wannan sufancin annabi ne ya zo da shi dan doni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na bakawa kai da ba ka ce su ba yake wuta ba ko ba haka ba ha mu ka sabon ya zo da sunan sun barci yana Allahu la ilaha illa Allah shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka kariya ne lam yalid wa lam yulad gaida shehu barhama kana yin wannan mu sai to kai kai kafin ne da wani jidan da wani musa ko ga da karatu to haka Allah yake jarraba tashi mutane da tashi malami a jarrabe ka da jahilai a a jarrabe ka da jahilai sai ta suka sai ta zagi da jahilci saboda ba sana dini ba jahili a jarrabe shi da malami mai kuri a jarrabe shi da talaka mai mulki a jarrabe shi da talakawa yana iya kokarin ka su zage shi talakawa a jarrabe su da mai mulki za su mai da'a ko za su mai da'a ko a kawo musu azabi ya murkushe su ya danta hanyar Allah ya za su koma wajen Allah ko bijirewa za su wanda duka jarrabawa shi sai Allah zai zai zarge ce wa zai fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu haula'i man Allahu alaihi min bainina domin su rika cewa yanzu wayannan su ne wayanda Allah ya yi ni'ima a tsakanin mu kai kana da kuɗi baka gane sunna ba kana ya gane sunna sai ka kalle shi a wulakance ka ce wayannan wani su ne yan aljanna ba ruwa a haula'i man Allahu alaihi min bainina sai Allah ya ce alaysa Allahu bi a'lamu bi shakirin ashe Allah ba shi ne mafi sani da su a cikin gode masa ba Allahu ta'ala ne shakirin Allah ka ta mu masu gode ba. sai ka ci Qur'ani mana an karanta ya ka fassara sai ka ji jama'a Najeriya a cikin Allah ya ce ne a gaba da rama وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم shahada ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku saurara ku ji darajar da Allah ya ba talakawa suke fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda talakawa da ke cewa ku ne a sai Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina idan waɗannan talakawa ake ka kula waɗanda imani irin su amma irin su bilal irin su suhai irin su salman irin su abdullahi dan mas'ud wayannan talakawa da suka yi imani da Allah suke majalisar ka aka ce ka ake ba ka shawara da kore su to yanzu saurara ba ka idan waɗannan talakawa suka zo da ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce kar ka jira ya zama su za su fara maka sallama saboda matsayin su a wajen Allah kai annabi ne za ka fara musu sallama shine ma'anar faqul salamun alaikum ka ce musu hadisin Allah ya tabbata a gare ku qaida sallama yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id ko wasagir ala al-kabir wanda ke kan abun hawa shi zai yi mai tafiya da kafa sallama qaida sallama wanda ke tafiya da kafa shi zai yi wanda aka samu da sallama yanzu sai Allah ce wa idza ja'aka in suka zo maka wane ne a zaune annabi wane ne wanda ya taho kenan a dokar sallama wane ne wani sallama a cikin su su za su mashi ko shi ne musu Allah ya ce a kare wannan protocol da saboda wani su a wajen Allah kai za ka fara yin sallama wasagir ala kabir karami shi ne wa sallama da su da annabi waye babba annabi Muhammad su waye kanana kira a ƙa'ida wannan ƙa'ida wa zai wa wani sallama a protocol da sallama su za su mai saboda girman da matsayinci Allah ya ce wani ƙa'ida ma a karya ta kai za ka fara yin sallama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe kada kai karye imani ba ba mutum ya a Allah karka ne da karka ne da imani kai ba wadatacce ba ne Allah yana da kana da daraja wajen Allah sai dai kai kana da sai da Allah idan ka bi Allah da wannan talaucin naka kiyama sai ka tsaya a ganka cikin halken ba ta zinariya da lu'ulu amma da ado da zaban jari ta da hariri kana shaki ga kambe na zinariya ka mala'iku na raka ta zuwa aljanna suna subhanallah walhamdulillah Allah ya ba mu iko da shine wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum wannan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sanda ga wayannan talakawa su amma sai ya faɗi wata magana yakan ce alhamdulillahi allazi ja'ala fi ummati man amarani an abda'a lahu bi salat godiya ta tabbata daga Allah da cikin madiyana amma Allah ya zabe su ya samu doka ne da fare su sallama godiya ta tabbata daga Allah da ya aikata to magana ko tana da gobata tare da tashi da aiki ba yanzu sun samu dare da in sun zo su za a yi wa sallama kenan magana su abu sufiyan da manyan kafirai na lokacin suka ce a kore su ba ta karu ba wajen Allah ba sannan wani ya nuna sallama ita ce gaisuwa ita ce gaisuwa musu kafin zuwan kungiyar izala sallama ta fara zama tarihi a Najeriya mai kokari shi ne wanda zai ce salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum ya halala sallama ɗaya biyu ko ta fara da alif da lam assalamu alaikum ko kuma ta ƙare da tarwini salamun alaikum wanda yake ce sallama assalamu alaikum ko salamun alaikum amma za ka yi kokarin ce salamu alaikum mai kokarin amma saurawa yake magana sallama gafara da yi suna gafara sai huwanku masu gida wai da abin kunya ne ka samu baban ka kai sallama ci ya da bai da kunya wai zai zabe wai shi ka ba a assalamu ne. wai shi kunya ana rama na sun gobe da gaba sun jefa da wani sarki da su mala abokan biro suna zuwa suke sallama assalamu alaikum sarkin ya buga ta sai ce wannan rashin mutunci har ya tsora wannan rashin kunya har ya kawo ya fada za ka zo kai sallama wa yake maka nan sallama a fada wani tashi ku da musu wanda aka yi musu wanda aka yi wani ne tashi ya ce kun ga wanda aka yi ce ce to sallama ba rashin girmamawa ba ba rashin mutunci ba sallama ba rashin kunya ba Allah ne ya yi ita ce gaisuwar annabawan Allah ta bada sun san da Allah ya a annabi Adam bayan an a annabi Adam rai hadisi ne da tace Allah ya ce ya kai Adam ga wasu gungun mala'iku can je ka same su gaisuwar da suka maka ita ce gaisuwar ka da jikokinka gaba da yayanka gaba da su annabi adam yana isa ya ce musu assalamu alaikum suka ce wa alaikum assalam ita ce gaisuwar musulunci shi yasa ta zama gaisuwar annabawa annabi ibrahim da bakin mala'iku suka zo Allah ya ce wahala taka ka hadisu bai ibrahim al-mukrami وهل

ba ta suratul waqi'a la yasma'una fiha illa fiha illa kiran to ku saurara ku ji mala'iku ma sun shiga aljanna sallama suke a aljanna الله يسوى الذين تبروا في جاء الذين رجل جدا سورة العين والذين صبروا بسرعان Allah ba ta ya tsari da ta wani adireshin ko da kasuwanci a tattalamun sauran salamun ƙolan min Allah ya Allah ya ita ubangiji in zai gani yana jana da sallama yake gani ku faɗa mu tare da suke wannan Allah ya ce wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaykum ba sai ku kwanta da karatu sai Allah ya ce ka tabar rubutu ala nafsi ba Allah ya rubuta wa kansa rahama insha Allah ya rubuta wa ya rubuta wa kansa rahama me ake nufi da ya rubuta wa kansa rahama malamai suka ce wannan kitaba ce kadariya kitaba qadariyya duk lokacin da alqur'ani yake cewa an rubuta kataba yanzu rubutu da sauran alqur'ani da girma malamai suka ce ɗaya uku ko dai ya zama kitaba adiya rubutu na al'ada ne wanda muka sani a rubuta a kawai alƙalami da biyu ai ne a rubuta ko ya zama kitaba kadariya abinda ake nufi an kaddara ko ya zama kitaba shari'a abinda ake nufi an shari'a ya za mu gane kitaba adiya rubutu roman Allah ke fa wai kullum da zai yaktu mun kitaba da aiki wa alladhina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna ce sun rubuta da hannunsu ya nuna rubutu ne wanda ake da aka rubuta a rubuta kalilan ita ce ya ne ita ce kalilan da suka fata da ne wannan liyasta rubin sabanan kalila fa wailul lahum ثم يقولون هذا من عند الله ليسوا به ثمنا قليلا sai Allah ce kawai fa wai lahu ma katabat aydihim nan ma da aka ce katabat aydihim abinda Allah ya rubuta wanda ya rubuta ne wannan kitaba ce ce rubutu ne za a yau da gobe an gane wannan je gaba kara ya yi lina ba sai za ta dai su gide ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum Allah ya ce idan za ku bashe shi a tsakanin wani zai ku bashi kuɗi a hannun bayan an sa kayan da za a ya kure fakuru rubuta wani irin rubutu ne wannan irin rubutu na ke da al'ada ci gaba a cikin ayar وليكتب بينهم كاتب بالعدل وليكتب بينهم كاتب بالعدل أكامو من رسول يهودا العدل وليه رسول يهودا رسول العدل وشي دوا ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله ولا ياب كاتب shi mai rubutu kada ya ce an yaktu bai ce ba zai ba an yaktu wannan wani mai rubutu ne rubutu ya da shi gaba فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يغضب منه شيئا الله يكتب وليكتب shi wannan sakatare ya tabbatar ya rubuta wani rubutu ne wannan rubutu wanda ake da yaro irin wayannan waktun yaksu wani yaksu duka rubutu ne ba kitaba shari'a to akwai kitaba shari'a Allah zai ce an rubuta amma abin da yake nufi an sha'anta Allah ce ya yi lalina mun kusi ba da kuma siya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum as-siyam kama كتب عليكم الصيام أي شرع عليكم الصيام عشرة أبواب كما كتب أي كما شرع ولا كتاب شرع شهية كتب عليكم إذا حضر عليكم الموت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كتب عليكم أي شرع an shar'anta muku in mutum zai mutu ya rubuta wasiya kutiba alaikum al-qitalu kutiba alaikum al-qitalu wa huwa kurhun lakum kutiba alaikum al-qitalu ai an shar'anta muku yin jihad da kare addinin Allah kutiba bi maza shari'a wa rahabaniyata bi tarhuha ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها rubananci da su baye suke yi da yahudawa suke yi ma ka tabla a kai ma sharana a ne ba mu ka shara da shi ba bid'a ce take yau in jiwa in ji Allah madaukakin sarki wa qalu rabbana lima katabta alaina kitab وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا shar'anta musu ne yin jihadi suka ce rabbana lima katabta alaina alkitab ai lima shar'ata alaina alkitab wannan kutiba kataba ta zama kitaba ne wa katabna alaihim fiha wa katabna alaihim fiha akwai inda Allah zai ce amma abin da yake nufi ya kaddara ita ba ce kadariya a ilmin sa da gaibi a ikon sa ko da abin da zai ne faru kataba Allah la ghalibata kataba Allah la ghalibanna ana wa rusuli inna Allah qawiyyun aziz ulaika kataba fi qulubihim هذه الدنيا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار وأن كتب يكتب كتب دخل كتاب شمينين wannan kuma kitaba ce kadariya to wannan kitaba da ke cikin ayat da Allah ya karanta mana kataba rabbukum ala nafsihi rahma malamai suka ce ta kuma kitaba ce kadariya Allah a ikonsa da kaddararsa ya dora wa kansa rahama ta tare da yaushe sai da ka ga Allah ya ce akai da kada guda da yawa kai ne kada guda da yawa saboda rahamar Allah in ka yi aikin lada daya a rubuta Allah ya ce a rinka ta goma a rinka ta saurayi a yi rinka wa Allah ta yi sanya ta kai ni da saba wa Allah ka fasa Allah ya ce a rubuta maka lada cikakkiya kai ni da aikin alheri baka yi ba a rubuta maka lada cikakkiya kai ni da aikata shari ka aikata shari a rubuta maka zunubi ba ɗaya ta rubuta kana yi kuka gimari Allah ya ce a goge wa baya ya yi amma da suka rubuta Ba baka lalace da yawa ba rama Allah ya ce da dan adam zai zo da zunubin da ya kai cikin duniya matukar bai wa Allah shirka ba Allah zai kawo rahama da ita ba ta kai cikin duniya zunubi cikin duniya ya haɗu da rahama cikin duniya a samu neutralization a ciki in ba Allah wa ido da rahama in ba ka yi sallah da ya lashe jibina in ba ka iyawa zauna in ba ka iyawa jirgina in ba ka iyawa kwanta ne ne da wata ake lokacin azumi za ka yi tafiya tafiya matsala shi Allah ya ce a jazumi sallah da zaka raka hudu Allah ya ce na ji maka raka ni ne kai ta ishe saboda ka samu kudi shi ta biya mace tana haila tana zubar da jini Allah ya ce dole kina zubar da jini kina da bukatar abinci mai ƙara jini shi gaba da cin abinci azumin yayi gaba mai jinin biki aje kai daga baya mara lafiya aje kai daga baya tsawo tukum na dauke maka rikace da miskini daya rahama biyu kai ya dauke maka azumi miskini ya saba da shi rahama Allah ya in banda Allah wace da wannan rahama akwai mutumin da aqida yake da shi da imani da Allah amma kula da bai taba yi ba zuri kai hadisi ne wannan da yazo mutuwa ya kai ta yace da kuma da zan da Allah ya Allah yake da yazo ya zai yi ya ce wa ya yi zama da kuma ne ku samu wata ku yanka nama na tsoka tsoka tsoka tsoka ku shanye a ranar ya bushe ku kunna wa nama wuta ya kone ku bi tokar ku yawa da biyu rabi ku bari sai yi ta so saukar hajiya sai ku shanye ta da iska rabi ku ga bakin teku ku shanye da cikin ruwa suka ce an gaba da ya mutu kuma yadda ya fata ta hanyar haka su Allah ya ce ka ai ka tattaru abin da ka riba kan farko ruwa tattaru abin da ka riba a da shi sai gashi ya zama mutum a da shi gaban Allah Allah ya ce kai ne da kace ayi karaman ka oda a ka da shi ce kwarai ne ya Allah dabbe yace Allah ne da Qur'an ba da yake da shi Allah ta hajjina kana da Qur'an ba da na ga ta ko ne ta wace ne wannan rahama banda Allah shi yasa ba har kai kamar kace Allah bai gafartawa da ba idan kace Allah bai gafartawa da ba Allah da kansa sai yayi magana sai ya ce man dallazi yanna Allah alayya Allah azul israr su gafarta lahu wa su tawwab Allah zai ce wane ne wani dan karambani ne wannan dan shishiri? dan bambar ma dan wuce gona da iri har sai zo yana cewa ni Allah ba zan gafartawa da ba ka san fadin rahama ta ko za ka ce ba zan gafarta mishi ba to na gafarta mashi kai kuma na rusa kada da gauta gobe ka kara karambani da wani karka daina imani karka da gidanka a wuta a rahama Allah muna fata Allah ne gafarta muna fata samun rahamar Allah Allah ne Allah ya ce rahamar ta tayar da kowa da kowa komi ramar Allah ba zai wata bace kusa in ka ga Allah ya kai kusa to ka masa shirka in ka ganka a wuta ka dakura ka dakura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wani bawa zai aikata zunubi sai ya ce ai azabtu zamma faghfirli ya Allah na aikata zunubi ka gafarta mu sai Allah ya ce mala'iku ga wani bawa na san ya aikata zunubi amma daga baya sai ya saba wa Allah bayan ya tuna ya saba wa Allah sai gane kuma Allah bai gafara ne ya roƙi Allah gafara ku zama da na gafarta shi wannan bawa sai ya sake mai tasiri sai ya sake da dama ya ce an zaki ba Allah ce bawa nan ya sake mai tawa. amma ya tuna Allah da rabbar yakfir dhunuba wa ya bi-dhanb sai ya tuna yana da ubangiji ubangijinsa yana gafar da zuri yana kuma kama zuri da zuri ya da gafara mala'iku shi da na gafara da shi bawan ya ƙara samawa Allah ya sake ce mala'iku ya ƙara amma ya tuna da ni ya da ni gafara na gafarta masa ku shaida ya ƙara na gafarta masa ya ƙara na gafarta masa na gafarta Allah har ya kai mutum da zai ce bawa na da ba sai ka ji aljanna sai ka ji aljanna كتب ربكم على نفسه الرحمة ku ya يا دورا da kanta ya wajabta wa kansa da kansa cewa rahama ta sai ta yi wasu kowa da kowa ya ja Allah ne da kansa ya tura wa kansa ba da rahamar Allah bai na zamu shi ba da rahamar Allah bai na zamu shi ba kuna ji ba da rahamar Allah ba da Najeriya tana nan da yanzu ba mata upside down ba Allah mun gode maka da rahama Allah mun gode maka da rahama Allah rahamar ka muke ba Allah ka ji tausayi Allah ka gafarta mana Allah rahamar ka muke nema ya Allah rahamar ka ya ubangiji abin da muke nema ke saboda rahamar Allah ya sa ya gafarta wa wani wanda ya mishi hamza ya gafarta wa hebu wacce ta taka fasa shi hamza ta fito hamza ta ta saurara akwai wanda sai da ya kashe mutum ɗari ɗari ba ɗaya shi ɗari mutum ɗari ba ɗaya ta zai da ya ce a kama mata malami yana so ya zuwa sai aka yi shi sa'a ko hana shi da malami ya ka hana shi da mai kokarin bauta wani ne ka kokarin da bala amma jahili ya ce ana gamar da malami yadda ake cike shi na zuba da wani ya ce bai balauta ya ce kaga mun saka a dai mutum ce kai da dare shi a rayuwa da suna rayuwa to amma yanzu na ja da gaskiya ina so in tuba na yi da dama Allah zai gafarta mu sai ya ce ba ka hankali ka kai mutum da sai da Allah ya gafarta maka ba ba karin gafara ka fahimta tana wanda mutum ya ce ta tuka kan gama kama bai amfani kuma bari fara da kai sai za ta goge tun da kan malami ya ce su tukari daidai hausa suka ce karamin sani to wata ne yana zama ajali shi wata karamin sani bai zama masa ajali karamin sani zai daga ba kuma sai ya sake tunanin ya sake da dama sai ce hana shi da malami wannan san kala ayi a hada shi da malami ya ce ana gafar ba da mutum ɗari cikin na kashi ina sai shi ma ɗan ne ka wuce malam malam ya ce Allahu akbar wannan zulmin ka ai an hada shi da rahmar Allah ya ka kira ya kira ka ta girman rahmar Allah kuwa tuba daga gawa Allah ne ka ka Allahu akbar wannan bawan Allah ya tuba kuma da ƙarshe Allah ya gafarta masa ne shi Allah da Allah in ba rahmar Allah ba waje ya gafarta wa mutumin da ya kashe mutum da yi, wajen yi gabata masa sabara a lafi ka tabbata ko kuma ana kasu da kama an tambayi Allah ya Allah ne rahama jumla da ta biyo bayan ta fassara rahama Allah ya ce annahu man amila kursu su'an bi jahalati yadda lamarin yake duk wanda ya aikata mummunan aiki a cikin ku bi jahalati da jahilci sun mataba sannan ya dawo ya tuba min ba'da zalika bayan wannan zunubi min ba'dihi bayan wannan zunubi wa aslaha sannan ya gyara aikin sai kyautata to fa annahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne da zai ya gafarta mishi ya ku bayan Allah ba kuma kuma zuwa ga ya ku wanda kuka fada jarabawa kuna zinace zinace ga watan Ramadan mai albarka da Allah ke kwanjar rahama ku tuba ku koma zuwa ga Allah masu shan giya ku tuba ku koma zuwa ga Allah masu kashe al'umma ba su ji ba ba su gani ba ku tuba ku koma zuwa ga Allah ya ku bayin Allah wannan azumi da muke ya ku bayin Allah tarawih da muke da karatun Kur'ani? da taimakon marayu duk sanda muka yi mu yi tawassuli da shi mu ce ya Allah wayanda suka mata wa Najeriya nan ba da ta'addanci ake sace mutane ana kidnapping a je kauye a bude musu wuta kan hanya a tare a kwashe mutane a shiga daji don a tsaurita mu yan arewa a hana mu sakata muwala noman ma ya gagara ana so dai dole sai mun zauna cikin bala'i ya Allah duk wanda ke da hannu a cikin wannan ya Allah in musulmi ne yana da rabon tuba Allah ka ba shi ikon tuba da gaggawa ka dawo shi ka hanya ya Allah in bai da rabon tuba ya zauna yana cutar da al'umma ya Allah ka san su da masu yin da masu amfani da su da masu sa su da masu hannu a ciki da masu cin godiyar abu ya Allah kowa ne a ciki Allah kamar da magani ya Allah kamar da magani ya Allah kana da hanyoyi da yawa da za ka iya raba su da wannan al'umma ya Allah ka share su daga cikin wannan al'umma ku ci gaba da yin wannan addu'a mu ci gaba da yin wannan addu'a kuma wannan addu'a mun ci gaba da yin ta kenan ba dare ba rana za mu ci gaba da yin ta a karatu saboda bayin Allah ku rinka cewa amin Allah zai karbi addu'a albarkacin wasu daga cikin masu cewa amin kuna ganin duk addu'a da muke wurin da sai Allah ya karbe ta mutum sai ya noke sai Allah ya tura mashi saboda mun yi addu'a ku ci Allah ka tura musu amin ya Allah waɗanda suka hada kuma da zaman lafiya Allah kar ka bar su zauna lafiya Allah kada ka bar su zauna lafiya ya Allah in suna da wani buri na duniya saboda shi ake wannan kullum kullum a cutar da wannan al'umma ya Allah ka kashe su da bakin cikin bukatar su wajen yawa ya Allah ka ba su su mutu da bakin cikin burin su wajen yawa ka ba su su mutu da bakin cikin burin su wajen yawa Allah ka taka wannan al'umma Allah duk wanda zai cuci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ta'addanci akan da dan bukatar ta duniya Allah karka biya mana bukatar ta duniya kuma Allah karka biya mana ita a lahira Allah ka raba shi da wannan al'umma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum